This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa yake muku magana a wannan la'asariya a kan mita 22 da 25. Masu jima a jamhuriyar Nijar za su iya kama mu kai tsaye a gidajen rediyon amfani, fara'a, sarauniya, nomad, dalon da niyya. yayin da masu kwamfuta a koyaushe za su iya samun mu a hausa.com ko kuma sashen hausa.com. Ladan Ibrahim a yau ne ke muku marhabin da wuni da kuma sake saduwa da ku a wannan muhimmiyar rana ta Kirsimeti. Muna fata ana ci gaba da more mata kuma ana ci gaba da karfafa zumunci a tsakanin al'umma. Bayan labaran duniya muna tafe da kashi na biyu na shiri na musamman na Kirsimeti amma sai bayan kun gama jin cikakkun labaran duniya. To jama'a ku da dare. Kamar sauran sassan duniya su ma 'yan Najeriya yau sun wuni suna ta hidimomin Kirsimeti kuma kamar da za mu ji a wannan rahoton mu na farko daga wakilin Ibrahim Abdulaziz ɗaya daga cin abin da Kiristoci suka karfafa a yau shine inganta zumunci da 'yan uwansu musulmi abin da yasa suka gaito musulmin cin abinci a gidajensu. a dai cikin makonnin na yankin ukari ya sha fama da tashe-tashen hankula musamman tsakanin al'umman jukum da kuma hausawa da ma fulani wanda sau tare rikicin kan rikide ya koma faɗin kabilanci da na addini to sai dai kuma yanzu haka ma tuni wasu suka yi na magance wannan matsala inda wasu musulmi albarkacin bikin kismeti suka amsa gayyata da wani mai bishara ya musu na zuwa cin abincin kismetin. Eh, kana magana ne da sanusi yusuf wanda aka fi sani da faku a nan ukari gode allah dan an yi Kirsimeti cikin lafiya an bikikuna ko ta ina gari an invite mutane yanzu magana da nake yi da kai ma wani abokinmu ne wanda da muke tare ya dawo nan angon bibi ya kirawo mu da abokanai mu gaba ɗaya muka zo muka gidansa muka ci muka sha a gidansa tare da yan uwansa gaba ɗaya wallahi ya kuka ji yanzu da yake kun son an so mu samun fahimta juna da kyakkyawan alaka. To ai mu abun da daman muke so kenan mu daman ai muna zanne tare ba mu saba da haka ba kawai kawai da tayi ne dai da wani abubuwan da dai wanda ba mu san da su ba suka zo suka faru har kai da aka rabu da zama guri daya amma mu kan tun muka tashi mun tashi tare ne muna alaka mu tare amma zo mu yau ya kara nuna mana cewa gaskiya akwai fahimtar juna tsakanin mu da su yanzu fiye da yadda ake tsammani dan angon da muke yanzu angwa ne wanda da an ce musulmi bai sai shigo wannan gurin ba amma yanzu maganin nan da nake ce da kai muna nan cikin wannan angon bibi ne tare da wani shi wanda ya gaice ku zuwa wannan biki na wata nake magana da farko sannan gashi yau yan uwanka abokanan zaman ka kun zo kun zo kuma ana cin abincin kirsimeti tare ni ne mai suna evangelist Joshua T Agaba daga ukari nan angon OBB bread to yau gashi na ka shirya bikin ah, cin abinci na tare da musulmai ya kaji. Gaskiya ya zama mun da farin ciki sosai domin ina neman wannan daman ya juma amma Allah kaɗai ya sa rana ta yau na iya na samun haɗin kansu sun zo sun mun goyon baya ci tare mun sha tare. Me wannan ke nunawa kenan? Me eh, wannan dai yana nuna cewa komin mu? ba za mu taba rabuwa ba ko mu ci ko mu so dole za mu sake mu hadu mu zauna tare domin mu yan uwan juna ne fata da shine Allah ka fahimta juna tsakanin al'ummomin yankin na Ukari wanda yanzu haka ma ke neman komawa ku fayi Ibrahim Abdul Azizu sashin Hausa na Amurka daga Yola a Najeriya to gaishe ka ibrahim to a jos ta jihar plateau kuma zainab babaji wakilin mu da ke can ta jiwo hudubobin malaman kirista daban-daban ne da ke karfafa bukatar ingancin cuɗanya da sauran jama'a domin a samar ita najeriya zaman lafiya A hudubar da suka gudanar don bikin Kirsimatin bana, malaman addinin Kiristan sun bayyana cewa yin rayuwa kamar yadda Allah ya umurta ne kadai zai kawo ƙarshen matsalolin da ake samu a Najeriya, musamman ma na tashe-tashen hankula da ke faruwa a arewacin na Najeriya. sunana Reverend Bitrus Audu. Ni ne director na Christ Missionary Outreach da kuma shugaban Johnny Nigeria. Yesu Kristi ana kiransa sarkin salama. To addu'anmu shine bari lokacin Kirsimeti ya zamanto lokacin tunani game da batun zaman salama da zaman kauna da zaman lafiya. Idan mutane suka ɗauki wannan a zuciyarsu, duniyarmu za ta zama da salama da kuma kauna wannan kwaya kawo mana cin gaba a kowace al'umma. sunana pastor solomon guruza ubasi ina na Ekwa seminary church na jos littafi mai tsarki bai ɓoye mana ba inda ya ce iblis ya zo ne domin ya yi sata ya yi kisa ya kuma yi barna na abubuwan da ba nashi ba masaniyan wa'annan ya kamata ya zama mana da koyi mu sani ina ne abubuwan da suke tahowa ta yanayin rayuwa na yau zai taimaka idan muka gane cewa magabci ne ke aiki domin ya lalata zaman rayuwar da muke ciki yanzu musamman a wannan lokaci da muke farin ciki da tunawa da haihuwan isa almasihu sunana reverend thomas d lord kokin lcc utan duniya ta karba yesu almasihu domin shine sarkin salama duniya tana bukatan salama yesu shine hasken duniya duniya tana bukatan haske na irin yesu almasihu idan an karba yesu rikici ko kuma damoyi da muke fuskanta ba za mu sami irin su hakanan ba sunana yusufu turaki ni malami ne na theology and social ethics at jos equa theological seminary ni zan so kowace mai bin yesu almasihu ya dauki mutanen ko kuwa yan uwanmu da su ba masu bin Yesu almasihu ba ba Krista ba wannan lokaci bare ya zama lokacin ne da za mu isar da sako na salama na zaman lafiya da kuma sako da za ta yanta da mutum da mutane daga rayuwa da bata cancanta ba. Jawaban Kirsimeti kenan daga wasu malaman addinin Krista. A nan jihar Filato dai an gudanar da bikin Kirsimetin lafiya cikin tsauraran matakan tsaro da hukumomi da jama'a suka ɗauka wajen faɗakar da junansu yin la'akari da duk take-taken da ake zaton zai iya ta da hankali. Sai kuma saƙonnin fatan alheri da musulmi suka yi ta aikewa abokai da 'yan uwansu kristoci kan bikin na Kirsimeti da kuma roƙon su ci gaba da addu'o'in samun mafita daga masifar da ta addabi ƙasar nan. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya. To a gaishe ke Zainab. To kuna jin labarai da rahotannin sashen Hausa na murar Amurka ne a Washington DC. Hukumar yaƙi da cututtuka ta Amurka wato CDC ta ce watakila ɗaya daga cikin ma'aikatanta ya je ya haɗu da cutar Ebola a bisa kaddara bayan da aka ɗauki ƙwayar cutar daga wani sashe na ma'aikatar aka kai shi wani sashe da bata da gwanintar sarrafa ta. Labaran duniya sun zo muku ne daga nan sashen Hausa na gidan rediyon murar Amurka da ke nan birnin Washington DC. To madalla. Kamar yadda ce muku, yanzu ma za mu gabatar muku da kashi na biyu ne na shirinmu na Kirsimeti wanda Grace Alheri Abdu za ta gabatar mana. right? The spirit's up. We're here tonight. And that's enough. Simply having a wonderful Christmas time. Simply having a wonderful Christmas time. The party's on. The feeling's here. That only comes this time of year. Simply sa duka mu yi Christmas lafiya. Na fatan cewa za a yi Christmas lafiya. Ina aika sakon gaisuwa na Christmas ga 'yan uwa. Merry Christmas and Happy New Year. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a wannan lokaci. Ni dai ce Grace Alheri Abdu ke sake yi wa 'yan uwa mabiya addinin Krista barka da bukukuwan Kirsimeti da kuma fatar an wuni lafiya. To sai ku gyara zama domin jin kashi na biyu kuma na ƙarshe na gaishe-gaishen Kirsimeti daga 'yan uwa da abokan arziki mazauna Amurka. Reverend Gideon Achi muna tare da iyalina a Asbury Theological Seminary a Kentucky, USA. Muna kawo sakon gaisuwan Christmas ga membobin Church Namo Equa Gospel Church Lemu Road. muna gaida shugabannin darikan Equa na ƙasa duka. Muna kuma kawo sakon gaisuwa ga waɗanda hargitse-hargitsen da ke faruwa a arewacin Najeriya ya shafa muna fatan Ubangiji zai ba su salamansa a wannan lokaci na Christmas. Muna kuma gaida abokanan aikinmu a Ekwa Kaduna Central DCC, musamman shi shugaba mai sauka Chairman Reverend Anyam da kuma Chairman mai jiran gado Reverend Yunus Madu. muna fatan ubangiji ya ci gaba da bishe su yadda suke jagorantar mutane a wannan lokaci na christmas muna kawo dukan gaisuwanmu ga waɗanda suke a jihar kaduna wuraren da waɗannan hargitse-hargitse suka shafe su da kuma waɗanda suke ƙoƙarin su ga cewa mun samu salama a wannan ƙasan da fatan salaman yesu almasihu zai kawo masu albarka a cikin wannan lokaci na Christmas. Ubangiji ya bishe mu a wannan lokaci ya ba mu salamarsa. Sunana Samuel Zalanga ina koyarwa a Jami'ar Bethel University a jihar Minnesota a nan America. Ina gaida wa'annan mutane. Ina gaida dukan mata masu goyo da kuma waɗanda suke fama da neman abinci wanda za su ba da yaransu. Ina gaida masu tuyon kose masu tuyon masa da mata masu gasa masara a gefen hanya wanda suna neman abin da za su rufe asirinsu ina gaida talakawa manoma wanda suna ƙauyuka wanda ba ruwa mai kyau ba hanya mai kyau ba asibiti kuma suna fama su ma domin su kare mutuncin kansu ina gaida mutane wanda suke kamar 'yan garuwa da 'yan dako da laborori ina kuma gaida mutane wanda ake danne hakinsu a najeriya ko don bambancin addini ko don bambancin yare ko kabilanci ko wani abu kamar haka ina kuma gaida mutane a najeriya waɗanda gwamnatinsu sun kasa biyan su albashi suna fama da yadda za su rufe mutuncin kansu ina kuma gaida mutane duka wanda suke da sana'o'i wanda suke neman hakkin kansu tsakaninsu da allah ba tare da sun cuci wani ba duka ina musu fatan za su yi lafiya. Na gode. Faithful friends who are dear to us, gather near to us once more. Through the years, we all will be together. If the fates allow, hang a shining. na Gideon Mariam na nan Hillsboro a jiha da ke kira Oregon a nan Amerika, Na aiki da wani kamfani da ke kira Intel. Na gaida jama'a a Najeriya gaba ɗaya farawa da babana da yake shirin zuwa Jerusalem kwanakin nan da mama. Na gaida 'yan uwana maman Ife da maman Mesoma da Yakon da Benjamin. na gaida abokan zama a nan america including abokan aiki da muke tare da su a nan intel new business initiative division sauran abokai a nan cikin portland da um, areas na nan kusa na gaida an uwana george uduri da matan shamanda wanda muke nan tare a portland na gaida 'yan najeriya duka masu kokarin kawo ci gaban kasa ɗin. musamman na gaida abokan aiki na Organization for Good Character, Culture, Creativity and Productivity, including mutane kamar su Ezra Sabok, Yula Peter, Barista, Dauda Stanley, Rahila Meshanu, Rejoice Tarfa, Ima Sabok, Eliezer Aaron, Jamila Amadu, Elizabeth Nathan, Zutex, Isaac Long, mutane da Na Ina gaida sauran abokai wanda muka kafin kwanakin na kuma wanda suka daɗe muna tare su Best, Samuel Sok, Fida Bananda, Sariya Yusuf, Hussein Ishaya, Sabon Ango da tagorin shi Hassan Ishaya. Na gaida sauran mutane ban tuna da su amma duk na gaishe su duk sai bukukuwan Christmas lafiya Allah ya hanya idan za a yi tafiya. Na gode sosai sosai. Suna rabaran sadauki Aliyu Auta. Ɗalibi ne a Columbia International University a nan Amurka. Ina gaida mai ɗaki na alheri, ina gaida yara na Salli da Abida da su Sadiq, ina gaida Baraka da Umi. ina gaida dukkan membobin ekowa da ke a malumfashi da dutsen ma da suna dcc baki ɗaya ina gaida abokaina da 'yan uwa a gida najeriya suna ma kowa fatan alheri da fatan a christmas lafiya allah ya sa a sha shagali lafiya na gode Sunana Jimila Gloria Garba, na fito daga Tal Gombe State, ina kuma zama a nan a babban birnin New York City, kasan America. Ina isa da gaisuwa na zuwa ga mamana Mrs. Rebecca Garba da kuma 'yan uwana Mrs. Grace Michelia, Mr. Michael Michelia, Mr. Billy Michelia, Gladys Garba, Gaius Garba, Godiya Garba Misal, Gabriel Garba, Hauwa Michelia, Saratu Michelia, Yalni Michelia, da kuma ‘yata Becky Billy Garba, kuma da Gideon Garba, Mela Garba, Manli Nadeba Garba, Laura da kuma Sam Ray, Sama'ila, Zakari Lakobbo, Minno Fali Lakobbo, Hauwa Garba da Jade Garba, Brian Missel, Royce Christopher Misal, Comfort Garba Abba Misal, da kuma Professor Danjuma Gwani da duk yaran shi. Ina yi musu duka barka da Kirsimeti. Sunana Adi Danjuma Masokano daga St. Louis a Missouri State, USA. Ina gaida su yayana Malam Jona Masokano, Raymond Masokano, da yila maso kano antina mrs maliki tuwa akwara barista matilda ishaku da sauran yan uwana da abokanai barista tsamiya dr duna samson dr duna victor hassan daure abraham mai bandi dr adamu Ke usman fanus yahaya nite lasani molta sa'idu uh, Tilako Halilu, Hussein Wakili Dule, Shoaibu Kayas, Mita Kora, Reverend Isa Dangumbe, Meshat Bayya, Nimrod Melon, Malam Mela maso da Malam Lawan Sa'idu da fatan a yi Christmas lafiya. kai ne kaɗai maka sujada kai ne kadai farkon komai da karshe kai ne kadai yau ba ma dawami o gama mulki dubaito na ta ne harabana kai samu ya beka daga yau harabana bari girma da ɗaukaka su tabbata

Sunana Professor Maxwell Amlai Oswald daga South Carolina nan America. A madadin iyalina muna so mu isar da gaisuwan Kirsimati zuwa ga na farko mamana Latakalma Amlai a Bilire. da kuma ita adana elizabeth dantata shi kuma yayana da hispanus amlaye da kuma emmanuel amlaye suna nan a abuja da kuma yalinsu da suke a abuja ina kuma son isa da gaisuwan christmas zuwa ga ita adana na biyu lilian absalom suna nan a jos da kuma kanina janet tana nan a zaria jeshiya tana nan a lagos a badagari muna so kuma yi da gaisuwa ga yayan matana shem Kaldu lashigno a nan gombe da kuma yalin shi da kuma ita linda da kuma nata yali dukan suna suna nan tun gombe da kuma sauran su da suke kaltungo muna so mu yi da kuma ah, Let it be Christmas everywhere. In the hearts of all people, both near and afar, Christmas everywhere. Feel the love of the season wherever you are on the small country roads lined with green mistletoe. Big city streets where a thousand lights glow. Let it be Christmas everywhere. Let heavenly music fill the air. Let every heart sing. Let every bell ring. The story of hope and joy and peace. And let it be Christmas everywhere. Let heavenly music fill the air. Let Da haka kuma muka kawo ƙarshen shirin sai kuma shekara mai zuwa idan maɗaukacin sarki ya nuna mana a cikin alherinsa ku ji mu da wani sabon shirin. Ina kuma ƙara yi wa 'yan uwa da abokan arziki da lokaci ba zai bani damar ambaton sunayensu ɗaya-ɗaya ba. Barka da Kirsimeti da kuma fata alheri. Allah sa mu kammala bukukuwan lafiya ya kuma haɗa fuskokinmu da alheri. Yanzu a madadin dukan waɗanda suka taimaka wajen ganin nasarar shirin musamman Julie Gresham da injiniyanmu da kuma jami'an ɗakin laburare. Alheri ke cewa bari salamar Allah Uba da zumuntar ruhu mai tsarki su kasance tare da mu daga yanzu da har abadin abada. Shalom. To a gaishe ki na amal. Yanzu kuma ga labarai a takaice. To, Maladan mun kawo rahoton cewa 'yan Najeriya sun yi amfani da wannan rana ta Kirsimeti wajen karfafa dangantaka su tsakaninsu da wanda ba Kiristoci ba kamar al'ummar musulmi kamar yadda aka yi a wukarin jihar Taraba inda mu da ke cin Ibrahim da Aziz ya aiko mana cewa an yi ta gayyatar 'yan uwa musulmi zuwa gidajen 'yan uwansu Kiristoci domin cin abinci don tuna wannan ranar. a jos kuma zainab babaji ta kawo mana hudubobi da dama da malaman kirista suka yi inda su ma suka karfafa muhimmancin inganta irin wannan cuɗanya domin a sa wato ita najeriya zaman lafiya a ƙasashen waje mutane akalla goma sha tara suka rasa rayukansu a cikin wani kazamin tashin hankali na cikin gida tsakanin ɓangarorin mayakan islamu na ƙasar libya inda kuma wata tankaman fetur ta fashe a wani gumurzu na can daban kamfan dillancin labaran faransa ne yake cewa wanda aka kashe a tarzoma ta barke a daga sojoji ne sannan mun kamku rahoton cewa hukumar yaƙi da cututtuka ta amurka cdc ta ce watakila ɗaya daga cikin ma'aikatanta ya je cikin kaddara ya haɗu da ebola a cikin wannan makon ne al'amarin ya faru a can kwatar cdc ɗin da ke atlanta inda wani ma'aikaci wato ya je ya yi cuɗanya da wani cuta ko kuma sinadarin cutar ita ebola ɗin da aka ɗauka daga wani sashe na ma'aikatar aka kai shi can aka aji yayin da ba su da gwaninta na sarrafa shi. Madalla da haka mu kawo ƙarshen shirin baki ɗayansa muna ƙara taya kiristoci murnan wannan ranar. Yanzu a madadin dukkanmu a nan sashen Hausa, ni Ladan Ibrahim Ayawa daga nan birnin Washington ke fatar a ƙara sayin lafiya. Thank you. This program has come to you from the Voice of America, Washington.